yau muna yini na sha hudu da wannan wata mai albarka na ramadan na hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ne ko biyar ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku cikin wannan masallaci na albarka na ashak abubakar guni da ke mariri a titin maiduguri road kusa da kasuwar goro muna roƙon allah ta baraka wasu ala, da ya karɓi ibadojinmu allah madaukakin sarki ya ba mu ikon karanta daidai da kuma fassara daidai <clears throat> da aiki da abin da muke ji muke sauraro kafin mu ci gaba akwai tambaya guda ɗaya jiya da aka yi ita yana da tambaya ya ce malam abokina ko kuma abokin kasuwanci abokin kasuwanci na ne na tura masa kuɗi ya siya min kaya sai ya gudu da kuɗin bai siya min kayan ba wato na tura masa kuɗi ya siya min kaya kenan <clears throat> sai ya gudu da kuɗin bai saya min kayan ba kuma wallahi malam kudin yana da yawa sosai sai yan uwansa suka ce za a raba kuɗin gida uku na haƙura da kaso biyu a bani kaso ɗaya wallahi malam kuɗin ya kai dubu ɗari huɗu. amma da kyar aka bani dubu ɗari har wajen 'yan sanda muka je na sa hannu ko da ya dawo ko kuma ya ce a to ko ya dawo ba ruwana ba da shi malam ya matsayin ragowar kudin nawa ba abin da ban fahimta ba shi ‘yan uwansa ne suka yarjejeniya da shi cewa za su ba da kashi biyu cikin kudin ko? za a ba shi awai za a ba shi kashi biyu cikin uku amma idan ɗan uwan ya dawo ba zai taba shi ba ba zai kula shi ba sa sun sha sannan ya ce a cikin kudin dai abinda aka ba shi dubu ɗari kuma sun kai dubu ɗari hudu kaga idan kashi biyu za a ba shi a cikin kaso uku nawa ya kamata ma a ba shi a cikin ɗari hudu o kashi ɗaya ne ba kashi biyun ba eh oke eh, iya bani kaso ɗaya to koma da yaya ne ko rabi ne za su ba shi haf kenan ko kashi biyun ne cikin uku wannan haramun ne kuma yana bunsa kuma sai an ba shi kasansa cikiki tsawon yan uwa za su biya ba za su biya ba an yi a rubuce an yi yarjejeniya ko alkali bai ce hana ba bai isa ba alƙali ma ya ce ba za a ba da kuɗin duka ba ko ya rage wani abu sai in shi ne ga dama na fata an gane wannan yarjejeniyar babu ita a addini kuɗinsa ya bayar a saya masa kaya aka ci amanin shi ai in kotu ce ta musulunci ma ya kamata bayan an biya shi ma to an kuma ɗora tare akan wanda ya ci amanin amma kawai abin da ya kamata a gyara magana yan uwan shi su shigo harkar su ce za su biya kyalik shi to sai dai in shi ya yadda ya yafi a ba shi kaza da bakin amma ba sharaɗi ba cewa ni na yadda na yafi a ban kaso ɗaya ko kaso biyu na yafi sauran ya furta wannan ta yadda shi da yaddar ka yi eh, da yaddar kuma aka ba shi wannan kuɗin ya ce ya yafi da yanzu ba dama da zai kama wannan ko tunda ya ce ya ce amma magana an zo an yi da shi a rubuce in wancan ya dawo kar ya kula shi kar ya taba shi wannan ba dalili ba shi haƙi haƙi ne ko mai kankanta to mutane suna shirya abu suna ganin kamar hadiya duniya ne za a yi hukunci ba za a yi alashira ba ko da haka wallahi yana bunsa inda ya yafe masa ba kuma sai ya biya shi ranar kiyama Allah ubangiji ya kiyaye ku da aka abin da ya kamace shi ne kawai idan shi wancan ya dawo inda bai yafe masa kudinsa bai masa magana biya shi kudinsa inda ya biya shi bai san matakin da zai ɗauka a shari'ance ko ya bar wa Allah ko kuma dai ya sake kai ƙara amma shi ba ya fi masa amma ba ba ba kyale shi zai cewa wai ya ci banza ba wannan haramun ne gidi Allah kiyaye wannan dai ne tambayar da aka yi Allah maɗaukacin sarki da tsare mu muna karatu a cikin suratul ankabut za mu tashi aya ta nawa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما أن جاءت رسلنا لوطا بأبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا يا عند من ظننا نام أن أيشنا نام ما سنجوجنا نام suka ba wa lutu sai abihin ya ji ba daɗi game da su ya ta ya ji haushe tare da su wa daƙa bihin zar'a ya samu takura da su a zuciyarsa a ƙirjinsa ba ƙalu sai suka ce la haf karka ji tsoro wala hazan karka damu inna munajjuka mu masu tsamar da kai ne wa ahlaka da iyalanka illa imra'ataka banda dai matarka kanat min al ita za ta kasance masu wamzuwa da dawwama a cikin azabar Allah wato cikin wanda za a halaka tana cikin halakuku dan ba manta ba a karatun jiya mun ce akwai mala'iku an ce sun kai guda goma sha biyu da Allah ya turo su don su halakar da ƙasar da ake waccan barna ta lutiya amma kafin su je ƙasar su biya ta wajen annabi ibrahim su masa albishir matashi, babbar matashi, tsara. sarra za ta samu ɗa sunansa ishaq bayan haka ma akwai yaƙub to bayan duk sun gama tattaunawa da annabi ibrahim sai suka wuce gurin annabi lut alaihi salam a wancan lokaci babu waya ba wani communication da za a yi <clears throat> cewa lut to ka shirya mala'iku za su zo allah duk bai ba su wannan ni'imar ba in ka ga mutum ya sami irin wannan to wahayi a kaga da yanzu ne waya zai mutu ba cewa sun fara biyowa ta guri na za su zo ta wajenka ka shirya ba mutane ba ne mala'iku ne to shi ma bai san mala'iku ba ne wannan ya sa da suka zo fi azihim fi azihim shi ne ka yi baƙo irin baƙon da baka so ba ko ba wuce yana cewa wai shimfidar fuska ta fita ta taburma alama ba ta nuna ya yi sha'awar zuwan bakin nan ba me yasa saboda ba don bai san zuwan bakin ba saboda yana tsoron jin kunya yana tsoron matsala mutanen garinsa mutane ne marasa mutunci yadda ya gansu maza goma sha biyu samari Matasa kuma ya san halin matashi shi kuma mutanen garin sun ga zuwansu kuma da alama ya ga mutanen masu mutunci ne duk inda suka fito kuma ya san za su zo su ce mun ga an yi bakin samari a gidanka yadda ba ce bakin yan mata ka biyo su a guje kana ji kana wata aina ce ne ya za a yi ni yi magana da isa da wai haka ake waɗannan da haka abin da yake jin tsoro kenan wal iyaz Allah. kuma wallahi abin da ya faru kenan hasali ma ka ce mata ce ta rika yaɗawa cewa an yi baki maza matasa a gidanmu da aka suka zazzo suna sauri wannan biya masa da hankali shi sa bai ji daɗin zuwansu ba za su ba shi kunya ila wayannan bakin yana kallon ba su san al'adar mutanen garin ba naka zo aka ce ga masu kula maza hankalinsa zai tashi abin kunya zai faru to shi sa bi jiraɗi ba wa ƙabihin zar'a ai sadaran zuciya shi ta rika bari tana bugawa bakin ciki na damun shi Ta kula zuciya ta kai. abin da zira ba su kuma sun ga alamun damuwa da takura da matsi to don su kwantar masa da hankali shi ma za su cire masa wancan tunanin da suka ce la ta wa la ta a wani guri suka ce inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika mu manzannin ubangijinka ne ba za ma su iya karasowa ka ba kyale su kawai daga ne fahimci mala'iku ne sai gane mala'iku ne suka ce ai mu mun zo ne ma halaka mutanen wannan alƙarya kuma za mu kubutar da kai illam ra'ataka imra'a lafazin imra'a malaman loba suna cewa Allah ya amfani da kalmar imra'a a Qur'ani ya kuma yi amfani da kalmar zauja a Qur'ani ya kuma yi amfani da kalmar sahiba guda uku kenan ko to da ka ji galiban tuhu. to zaman doya da manja ake matan shi ce amma babu fahimtar juna ba fahimtar zuciya aƙida ta bambanta ra'ayi ya bambanta ana zai zaune ne zaman ba daɗi isa galiban sanda ya zo yana magana fir'auna sai ka ya ce imra'atu fir'auna ba ya ta zaujati fir'aun ko sahibati fir'aun na fata an gane to shi ma wancan din zaraba lahu masalan lillazina amanu lillazina lillazina amanu ne farko ko imra'atu nuhi wa imra'atu sai amfani da kalmar imra'a ko da ba kyakkyawar fahimta amma idan akwai kyakkyawar fahimta Ba kan yi amfani da zauja zauja a ce shi sannan wani lokaci akan yi amfani da kama sahiba sahiba wato alaƙar ta kai alaƙa wajen zamantakewa da zuciya da gangar jiki duka zance wato zama ya kyau ya mafi na zauja ɗin shi sa ranar kiyama sai aka ce zai guje wa wa sahibatuhu wa banihi zai guje wa sahibarsa ba ma ce zaujatu hudun ba to duka wannan akwai sirri na lura wanda ƙur'ani ya amfani da shi illa mra'ataka bai ce illa zaujatak illa sahibatuk a illa mara'atuka banda matarka kanat min al-ghabirin za ta kasance cikin halakakku kuma wannan dalili ne da ke nuna kusanci zuwa ga annabawa ta fuskar jini ko alaƙa Allah ya buga misalin cewa ɗan annabi zai iya kaucewa kamar yadda ɗan annabi nuhu ya kauce matar annabi za ta iya kaucewa kama yadda wayanta annaba suka kauce sai dai misali ne Allah ya bayar dan akan mutanen kirki ba dan ya sake maimaituwa ba kama yadda 'yan shi'a suke cewa tun da ya faru to meye mamaki dan ya faru akan annabi Muhammad sai muka ce a'a sallallahu alaihi wasallam ba zai faru akan annabi Muhammad ba saboda na farko shi annabin ƙarshen zamani ne annabin ƙarshen duniya ne misali ne aka ba shi domin al'umma su kalli misali kawai amma ba don zai faru gare shi ba saboda shi ya zo ne ya yi tarbiyya daga nan har duniya ta tashi suna so su ce wai in an ce matar annabi ba ta da kirki aisha matar annabi hafsa ba ta da kirki ai ba abin mamaki ba ne ga matar nuhu ga matan lotso to wanda ba shi da hankali sai su ruɗe shi sai a ce a wancan min babin buga misali ne amma ba dan zai sake faruwa akan wani annabi musamman shugaban halitta ba a ce matansa ba su da kirki ba zai yi ba me yasa ba zai yi ba ya zo da kansa yace dan ya cika kyawawan halaye kuma shi ya zo da karantarwar a nemi mata na gari iyaye na gari gida na gari to ba zai shi ya zo ya karantar kuma shi bai dace ba ya zo ya ce ku nemi gida na gari ku nemi mata na gari shi mai gaya muku haka kuma a ce matansa ba na gari ba ne hankali zai ɗauka kai ka dace shi bai dace ba kai matan na gari matan ka ba na gari ba kuma daga nan har duniya ta tashi a ce wai aisha kafira ce munafika ce hafsa kafira ce munafika ce wayan a suna kafa hujja da wannan don kar hankalinka ya tafi wani ya je ya jaka da wannan tunanin <clears throat> suna kafa hujja da wannan wanda wannan hauka ne da wauta bu ce don a samu hanyar zagin matan annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu sai ka ce da shaidar Allah da shaidar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba da shaida cewa matan annabi mutanen kirki ne matan annabi nuhu da annabi lutu mutanen banza ne ko ku kawo shaidar Allah da ta annabi da ce matan annabin karshe matan mazala mutanen banza ne babu shaida tunda annabi ce matansa mutanen kirki ne ba za a yadda ba Allah ya tabbatar matansa ahalinsa ne ba za a yadda ba an tambayi mazala wa ka fi so duniya yace matan Aisha daga cikin maza su ce babanta hadisin Azubairu zubair bin al-Awwam yana cikin Sahih al-Bukhari ƙarya ne a ƙarya ba ne to da haka ba gaskiya ba ne wannan ba hujja ba ce da ba kafa hujja da ita sai suka ce ne inna munzilu inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa'i bima kanu yaqulun يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون إنا منزلون على أهل هذه القرية يا كيلوتو mu da ka gan mu ne za mu saukar mu ne masu saukar da ala ahli hadhihi alqarya ga al'ummar wannan alƙarya mu za mu saukar musu da rijizan narko kwaron kwatsa san kwaron kwatsa? mai kwaronkwata kwatsa ne da hausa eh? a bayan tsawar kuma akwai wani abu ai tsawa aradu kenan ita ce ra'adu in ka zuba wuce ya ce aradu <laughs> ita ce ra'adu to akwai kwaronkwata kwatsa ita kwaron kwatsan in an yi tsawar kuma zuba take ce ko ba ga zuba ta yi ta je ta halaka guri to wannan faran kwatsa ke nan ba wuce ce faran kwatsa to ma'ana ta same shi cewa da gaske yake yi to za mu sauka da ridizan narko azaba bala'i mina sama'i daga sama ma kanu ya saboda fasikancin da suka kasance suna yi lalatar da suke yi kuma Allah ya gaya mana yadda aka yi da su an ɗaga su sama ma ja a amurna ja'alina aliyaha safilaha wa amɗarna alaihim a wani guri alaiha hijaratan min sijinin mandud na inda rabbika wa ma hiya min zalimina bi ba'id Allah ne yasa aka ɗaga garin sannan suka cifar da shi suka bi su da ruwan duwar me ya janyo wannan sabo kwaya ɗaya yau annabi ya faɗi sabo sabo da yawa da ake yi ya ce al'ummarsa za ta yi wasa ta zidu alaiha bi musa haƙatin nisa ibin nisa al'ummar nan sai ta ƙara da musa haƙa shine lesbianism inda muka faɗa biya mata da mata a da can mata ɗin ba sa yi yanzu sai an ƙara in ka zan ce wance yar lesbian ce su masu yi ɗin sun sani kuma suna faɗin alamomi za ka ga tana kaza tana kaza tana kaza in ka ganta tana wannan to ya tabbata alamominsu ne to yanzu ana yi bayan wa'annan laifuffukan ma an ƙara da wasu laifuffukan da Allah kaɗai iya kai kamar lalata yara kanana wanda ba a taba jin irin wancan ba al'ummar da ta wuce a ce ga wani mai shekaru yana irin wannan da kuma sace mutane din nan a yi kuɗi a biya kuɗin fansa ana yi amma ba irin wannan salam ba ana yi kamar abin da suke wancan lokaci fashi amma a sace mutum a rika ciniki kamar dabba wani ya saya haka fashi a daji in kayan aka kamo to za ka iya sayarwa ka karɓi kudin sa kafe da shi sai wancan shi kuma da shi za a yi cinikin da dangin shi da yan uwan shi cewa wallahi fa ni fa kaza na ce shi in yi babban kamu ne to sai ya ƙara kuɗi akwai babban kamu akwai ƙaramin kamu da kan ka siya miliyan biyu kai kuma za ka yi cinikin ƙila daga sha biyar za a faru ko ashirin har sai ka sallama har sai ka sallama in ka ga katiri ba sai ka ciki sai ka ce to ai maza a kawo sannan sai ka saka musu ɗan uwan duk wannan a ƙasar nan ana yi to abin da ne sa na kawo wannan shine me yasa ubangiji ta'ala ya ɗaga mana ƙafa bai halakar da mutane ba duk da ana wannan ɓarnar da ƙari wa ziyada ɓarna ɓarna ɓarna ɓarna da rashin mutunci iri-iri amma Allah ya ƙare mu babu shakka ko da ba a halakar da al'umma ba akwai matsaloli da za su matsi al'umma ɗin da za su takura al'umma ɗin daga guri zuwa guri kuma mun faɗa a cikin wata hadisai akwai masku akwai nasu akwai shafewa da kiskewa da takura da matsi da rashin ganin <clears throat> albarkar rayuwa da takura tattalin arziki duk wannan zai iya yiwa azaba ce daga Allah madaukakin a sakamakon saban Allah da shi sa Allah ce bi ma kanu yafsukun saboda fasikancin da suke yi kwaya ɗin sak ga abin da Allah ya saukar musu wala qad ha'a ya kuma daga cikin wannan alamomin yi musu azaba ɗin mun bar waɗansu aya wata alama bayyanatan a fili la'alla liqaumin ya'qilun ga masu hankali ina ma'anar wannan Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layli afala ta'qilun Allah ya gaya wa sahabbai wanda za su yi wata tafiya zuwa rum zuwa ina ne Allah ya ce za ku wuce ta gurin har annabi yake cewa in kun zo gurin ku yi maza ku wuce da sauri an yi sai bakun misila ma a sabahun kada zai abin da ya same su ya same ku a wani guri annabi ce to kar ku wuce ta gurin sai kuna kuka in ba za ku yi kuka ba ta ba kau to ku rika alamun kuka da nuna rankwafawa ga Allah don kada ya same ku irin abin da ya same ku ma'ana in kuka zo nan aka ce ai nan ne aka halaka da mutane annabi lut ba ku maza ku wuce kuna masu zubar da hawaye da kuka dan Allah ya ya muku kada ya kalli wani laifi kwaya ɗaya daga cikin ku ya je halaka ku irin yadda ya mutu saboda watakila har yanzu gurin akwai ɓarɓashin azaba na fushin Allah da yake zuba a gurin sannan kuma annoba annabi ya ce annoba da take zuwa a wannan al'umma ragowa ce baƙiya na azaba da ta faru ga mutanen da Allah yake ɗan ɗako ta ila in aka yi iska <coughs> aka yi iskar damuna tana ɗan ɗauko irin wannan barbashin sai ta yaɗu sai ka zance annoba ta faru to azaba ce ta mutanen da an ɗan yi barbashin ne kawai ya samu mutane banjiji Allah ya tsare mu to shine wala qad min minha aya mun bar wani abu daga ciki ya zama aya bayyinatan wa afili li qaumi yaqilun ga mutane masu hankali na'am yana aqawu أخاهم fa qala ya qawmi اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين والى مدينة زوى متانا مدينة كوى أخاهم شعيبا نما أخاهم منسوب له da fi'ilin da aka goge shi ma wa'ar na kenan wa ila madiyana akhahum ba sai akhuhum akhihim akahum bi ai wa arsalna akahum mun aiko musu da ɗan uwansu ɗan uwansu ɗan garin ɗan dan cikin su dan kasa shu'aiban shine annabi shu'aib fa ya baita ya qaumi ya jama'ata ibudullah ku kadaita Allah ku bauta wa Allah warjul yawmal akhirah ku yi aikin da zai sa ku yi fatan lahira ku yi fatan haɗuwa da Allah a lahira wato ku yi aiki na gari wala ta a fil arzikin mufsidin kar ku rika yin kokarin yawon barna a ban kasa ku ku daina barna a ban kasa su mutanen madiyana ko mutanen annabi shu'aibu menene laifin wani laifin suke yi su ne masu tauyen mudu ikeli ma'auni su laifin da suke ne duk wata kwarewa su kuma akan wannan sun kware da lita da mita da wane ne duk wani kayan au da wanda ba a auna da tip ko da mi ko gidan mai an sai da za a matse lita za ka ga an rubuta kudin amma abin da za a baka kaɗan ne sauye mudu kenan da kuma tauye mudu wanda malamai suke magana cewa na komai ma zai shiga har na aiki na aikin gwamnati na aikin kamfani ka je karfe kaza ka tashi karfe kaza sai ka tauye mudu baka je aiki da wuri ba ka kuma tashi da wuri na an samu mai tattafif wailin lil mutaffifina ka tauye mudu har malamin makarantar tita uban karatu shi kansa zai iya sauyin mudu bai shiga aji ba in ya shiga bai yi aiki ba wata ya kuma ya karba albashi ni dai na saba ganin wani malami na wanda ya koya min tajawidi yana nan da ransa har yanzu malamin makaranta ne da aka yi a gamman kwalejin birnin kudu wajejen tun zamanin da gwamnan kano tsohon gwamnan kano shekaran kusan yana firinsifal a birnin kudu don da birnin kudu yake koyarwa a gurin yake koyarwa a gurin wallahi in yi tashi ko bai shiga aji ba na ka ba shi albashi sai ya lasafta sai mai da ragowar ce rana kaza bai shiga aji ba ko ya makara ko da ya shiga bai aikin da ya kamata ba sai ya lasafta period din ya lasafta kudin sai ya mere su shi wani isi ci ba sau da tsantsi ne da irin wani malaman ne za a rasa sai surutun iya surutu kan kowa ya iya yanzu in mutum ya samu gaba ya ta zuba ya ta surutu amma albarkar ilimin babu amma surutu don an zo raddi an iya za a zaji wani za a yi wani raddi ranar za ka yi ta ji amma Allah ya wannan aiki shi ne ba za a iya yi ba <clears throat> wannan aikin ba za a iya yi ba wallahi haka yake Allah ubangiji ya samu da waɗannan su ne tarbiyya masu tarbiyya masu koya mutanen tarbiyya So da haka sai Allah madaukakin sarki yake magana akan wannan al'umma masu tauye mutu mutanen madiyana wa ila madiyana akhahum shu'aiba mutanen madiyana mun aiko mu dan uwansu shu'aib yace ya ku mutane na ku bautawa Allah kuma ku yi fatan lahira shine ta hanyar aikata aiki mai kyau da cika mutane ma'aunin da yake cewa aufil kaila rika cika mutane ma'aunin wala ta baka sunna sa a shiya abin wala ta a saukin arbi mafside su daina barna abin ƙasa fakar da buhu sai suka karya tashi fakar da buhu ba a farar mummurai fasi da asamu da dariyi jasiri fakar da buhu sai suka karya tashi ma na karya ta wasu kaji bin abin da ya ce fa akhadhatuhum ar-rajfatu sai tsawa da kwalala da ihu ta mala'iku da aka daka musu sai ta kama su daka musu tsawa aka yi rajfa fa asbahu fi darihim jasimin sai ga su a gurfani kowa ya faɗi ya mutu a cikin gidajensu ma'ana Allah kyale mutane kawai yayi mala'ika kawai aka ce daka mutane tsawa wallahi ta isa tsawa kawai ba sai ubangiji ma ya yi wa'azi da kansa ba yanzu wannan mutanen turkiya din nan da wani bangare na siriya da aka yi wannan girgizar ƙasa ana maganar ta cikin sakon 45 sakon 45 Allah ya ce da ƙasa ki ɗan gyara zama kawai gyara zama aka ce ta yi a cikin kasan 45 aka yi barna ta rai barna ta dukiyar da sai an shekara hamsin nan gaba ba iya mai da ita ba ko babu tattalin arzikin da za a iya gyara kuma duk wannan mutum zai ga cewa babu Allah ashe Allah kawai shiru yayi dalimi yayi ana ta fitina ana ta barna kowa na ganin kamar ba za a iya kama shi ba ana ta buɗe gidajen barna iri-iri da hanyoyin barna iri-iri ka ga ɗan adam yana sabo sai ka ɗauka an ba amana daga sama kuma duk da haka shi fa dan adam shi yake shi a haka maganin sai yake mutumin kirki shine babbar musifa za ga mutum yana barna yana barna ya kama hanyar barna amma bai ma yadda barna yake in ma ya samu wata gaba shi ma zagin wata ma zai zagin wata zai Allah ubangiji ya so fa asbahu fi darihim jasimin na'am وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مسلمين wa adan kaga shi ma mansuri da adawan da samudawa wa samuda wa kad tabayyana lakum min masakinihim ai alama da aya daga guraren da suka zauna ya bayyana a gare ku musamman ana magana sahabai da sun gani da idanuwan sun ga raguwar guraren adawa da samudawa wani abu na guraren zamansu ya bayyana a gare ku wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan shi ya kayata musu ayyukansu fasaddahum an sabili ya kange su ya kare su ya kautar da su daga barin haƙiƙanin bin hanya ta gaskiya wa kanu mustabasirin kuma sun kasance waɗanda aka farkar da su aka nuna musu basira aka nuna musu hanya aka nuna musu fi gabar amma suke yin yamma waɗannan al'ummomi duka mun ji tarihin su mutanen annabi salihu mutanen annabi hudu adawa da guraren zaman su a inda Allah yake ahqaf wanda daga cikin garuruwan Yaman ne wani guri da ake kira Hadramaut a ƙasar Yaman a nan suke zaune duk sahabban annabi sun zo inan guraren musamman waɗanda suka halarci gurin to a nan ne gurin da dama adawa suka zauna ga irin gine-ginen su duk an nuna musu saboda suna zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wannan ya nuna abin gaskiya ne ya tabbata sun gani da idanuwan. abinda Allah yake so ya nuna lafin ne a yi a hankali a bisa nisannu mu ma da muke yanzu wallahi ba kyale mu zai ba in kuma ya kyale mu to akwai lahira kar ka ga mutum ya sha ba sha ba ko da wasu abubuwan ana yi na rashin mutunci za ka yi da kanka kama an kyale mutane ba kyale su a kai ba akwai lokaci wasu wuraren kuma Allah na kawo musu cakka don ya nuna musu aya ko za su tuba na'am وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم بينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون الله يتقى قارون وانت ما أبو تندوك يا لمك فلا أوتى سورة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالاصبه أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتج فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون أولوة في الأرض ولا فسادة والعجبة للمتقين وقاتارونا وفرعون دفرعون وقنشنا شين ببنك wannan shi mai kudin zamanin ne to ga hamana kuma wasirinsa, babban wasiri babban na hannun damar shi babban mai ba shi shawara da wanda yake wakiltarsa hamana wal'iyazu billah waɗannan duk manyan arna ne ubangiji ya faɗe su wanda annabin musa ya yi gwagwarmaya da wadaka musa ya sha wuya ya yi aron gama da manyan arna manyan kafirai ko da wa'ina aka bar shi kawai banda banu sauran banu isra'ila da suka wahalar ma da shi shi dangin nasa ma kawai banu isra'il yawan su da kansu sun wahalar da shi ga kuma wa'annan manya-manyan kafirai wanda suka fito daga cikin kiftawa kiftu kabila kiftu fir'auna ba kifte ne su ma kiftawa ne wa'annan wato ƙabilu ne akwai banu isra'ila akwai kiftawa to duka ya kwafza da sun wahalar da shi musa alaihi salatu wassalam shi yasa aka ce kamar da ibnu hazmi yake faɗa cewa duk da annabi musa annabi ne amma ya samu ya zama mai zafi da rashin sassauci da faɗa saboda mutanensa ne suka juya shi saboda mutane suna da tasiri wajen juya ra'ayin mutum ma'ana wajen su mai da shi mai ruwan sanyi ko mai zafi kamar da haka malamai in kana karanta tarihin su za ka ga kowane malami da gwargwadon irin mutanen da ya rayu a cikin wasu mutanen su suke koya mutum hankali ya zama mai fada ya zama mai zafi ya zama mai kaushi saboda yadda ya taso da irin mutanen in ba hakan yi musu ba ba za su tafi ba wasu suna da rain wasu suna da rashin kunya wasu ba su da tarbiyya ko kuma ka ga mutum ya zama marowaci kila koya masa kai yanayin yadda ya taso ne a gurin yanzu mutumin da ya taso aka ƙaurace mishi aka ƙi taimakon shi makaranta ma shi ya buga ya buga ya buga ya buga ya sha da kyar <laughs> ya sami aiki da kyar sai da ya shigo gari kuma a lalubu a zogin duka ko ba ka mani? to in kaga yana rowa kar ka zarge shi duk da bai kamata ne ba amma in kaga ya yi kemimi ya tashi ma ya bar unguwar ya koma can GRA ya sa beware of dog ya ce kai hankali da kare wallahi da an bi shi a hankali an taimaki rayuwarsa ba zai haka ba ko zai ba zai yi ba komai yi masa akai dangi sun yi abokai sun yi yan uwa sun yi komai a rayuwa an yi masa wallahi ba zai rowa ba zai ji kunyar mata tashi daga unguwa to amma yana tuna sanda duk registration din da zai ba wanda yake taimaka mishi to sai kaga cewa ya zama mugun marowaci kamar yadda mun taba faɗin wani bawan Allah a nan kawo ya samu a lokacin yana neman naira dubu bakwai zai wani registration ya rasa yadda zai ya buga ya buga ya buga shekarun da yawa <clears throat> sai zai samu wani mutum a lokacin mutum yana da vespa irin na da kafi zuru din na da can Allah ya je sai da shi ko dubu goma ne ya ba shi dubu bakwai din ya ce sai siya kuma taimakonsa kawai ya yi mamaki yadda ya sai da abin hawansa ya haƙura ya je ya karatu Allah ya taimake shi ya sami aiki mai kyau bayan wasu shekaru sai ya zo gidan wannan mutumin a lokacin ma yaron sai ga za a yi auren iyalansa 'ya'yansa babu yadda za a yi wallahi shi ne ya mutu komai kayan ɗaki duk abin da ke bukata ya ce ai zai musu ba san dalili ba ya ce baban ku shi ya taimake ni da dubu bakwai ya sai da besmansa ya biya min kuɗin makaranta ya ce ba zai taɓa manta da wannan ba kaga saboda an yi mishi sama idan mutane suka hali al'umma ga samari ga al'umma suna neman gudunmuwa kowa ya hali su ga masu hali ga komai to shi sa za ka ga suna fanɗarewa ba a tallafo rayuwarsu sai wahala a taimakin mutum kuma ya lalace ya rashin mutunci a unguwa Allah ya samu gyara to Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan manyan kafirai wala kad ja'ahum Musa duk Musa ya zo musu bil bayyinat da hujjoji bayyinannu fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a ban kasa wa ma kanu sabiqin amma dai ba su kasance gagarau ba ba su rinjaye mu ba ba su fi ƙarfinmu ba ba su tsere mana ba kowa mun ɗauki mataki a kansa ba kullan ba kullan a kwamna dhanbihi نعم ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ممن أخذته الصيحة نعم ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا نعم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فكلا الله يتدكى nan da ka ji din nan kazina bi zambihi kowa mun kama shi da laifinsa bi zambihi ai bi sababi zambihi kowa mun kama shi da gwargwadon laifinsa fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikin su akwai wanda muka aiko musu da duwatsu daga sama sune irin su adawa wa minhum man akhadhathu sayha akwai wanda tsawa ce ta kama shi sune samudawa wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai wanda kasa muka muka sa ta kama shi su ne kenan wa minhum man aghraqana akwai wanda a ruwa muka dilmiyar da shi shine fir'auna wa ma kana Allah li yadhlimahum duk Allah bai wallahi Allah bai zalunce su ba ko Allah zalunta su yayi walakin kanu anfusahum yazlimun su suka kasance suna zaluntar kansu da sun ba Allah sun ba mahalicci sun bi dokokin Allah duk haka ba za ta faru ba Wadaka Allah baya zalunci Allah bai taba ma zalunci ba bai ma dace a gare shi ba banjiji Allah ya tsare mu kenan kaga wannan duk ana tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro cewa wallahi ba wanda ya fi ƙarfin Allah kowa ne sai kuma Allah zai iya kama shi Allah ka tsare mu na'am مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا نعم وإن أوهل البيوت لبيت العنكبوت نعم لو كانوا يعلمون نعم بالغالب وين كافرين daga cikin babban aiki da suka aikata bayan laifukan shine akwai shirka da bayan suna shirka suna bauta wani Allah kuma ga ƙari wannan sabo da suke yi sannan ga mutanen maka kuma masu irin wannan shirka sai ubangiji yake buga misali mutumin da ya rike wani ba Allah ba yake bauta wani ba Allah ba to kamar ya yi riko ne da gidan gisa gisa gidan gizo-gizo ko a cikin gidajen duniya shi ya fi kowane rauni ma'ana kenan in ka rike wani ba Allah ba to ka yi riko da shirme ka yi riko da refin ka yi riko da abin da ba zai amfani da kai ba ba zai cutar da kai ba ka ɓata lokacin da zai riko da Allah shine riko na gaskiya shine biyan bukata shine dahir shine tabbas masalin lazina ta fazo min duni lahi auliya misalin waɗanda suka rike waɗansu ba Allah ba a matsayin masoya majibinta masu bauta musu don su jiɗinci lamarinsu su taimake su su amfanar da su su musu arziki aika masalil an kabuci yadda ka san gidan gizagizan yadda ka san wannan ita za su bai baitan wadda ta je ta riƙi gida ko ta yi gida da sunan wai ta yi gida gudun da za ka zauna wa inna auhanar buyoti ai duk gidajen duniya wanda ya fi kowane rauni da rashin tabbas Allah ya ce labaitul ankabut wallahi gidan ankabut faida laukanu ya alamun da sun sani duk gidan duniya shi ba zai kare ka daga iska ba ba zai kare shi daga sanyi ba ba zai kare shi daga zafi ba sannan kuma in an zo taɓa shi da kautar da shi abu ne mai sauƙi abin ya abin kwashe yana kawai in ka saka ba ka bukatar diga in za ka rushe gidan an kabu abin yana kawai kana sawa zai taho da shi wai kuma an gina gida ba wadu wanda mai bauta wani Allah mai roƙon wani Allah mai kiran gumaka to yadda ka san yayi riko da gidan an kabu to da ka yayi riko da shirme yayi riko da abin da ba zai taba amfanar da shi ba na'am إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء نعم. وهو العزيز الحكيم نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها Ubangiji ya ce, Inna Allah ya alamu ma ya da'una min doni helin shai, Ubangiji yana da sanin, yana da ilimin duk abin da suke kira ɗin na wanda ba Allah ba na kome ya san abin da suke yi, wa huwa al'azizu, Allah shi ne mabuwayi, alhakimu mai hikima cikin duk abin da yake sarrafawa. Wa tilkal amsalu, kaga irin wayancan misalai da kaji muna bugawa, na zaribu halin nasi, muna bugawa mutane ne wa ma ha ba mai hankalta su da fahimtar su illa alimun sai malamai masana illa alimun sai masana wani daga cikin magabata idan ya karanta misali a Qur'ani bai gane ba sai fashe da kuka sai sai ni ba ni daga cikin masana su min al'alimin dan Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa al'alimun fito da lokaci za mu tsaya nan wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullah dangane da marayu ana da kuɗi da cikin akawun dubu tas'in da tara da ɗari tara wanda yake hannu kuma wato kas kenan akwai dubu goma sha biyu da ashirin sai kuma turmi goma sha shida sai yadi talatin Allah ya ba da ikon taimakawa kuma Allah ya sakar alkhairi